Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis goma ga watan Nuwamba. A cikin shirin za a ji cewa yayin da zaben 2023 ke kara karatowa mutane a wasu sassan kasar suna cewa yanzu idansu ya bude domin sun gaji da alkawarin da 'yan siyasa suke yi ba sa cikawa. Za ku ji karin bayani. Za kuma a ji cewa dubban 'yan kasar Ghana ne ke yin bahaya a fili saboda rashin samun tsaftataccen banɗaki. Sabida mutum zai je gidan bahaya, ya je iske dogon layi. in ya iska dogon layi kuma cikin shi ya dame shi dole ya je waje ko cikin gota ya je yi kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sule mummuni barma ke gabatarwa akwai kuma akwai mu da sharhin jaridun ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran ministan tsaron rasha jiya laraba ya ce sojojin rasha na janyewa daga muhimmin birnin nan na karsan da ke kudancin ukraine duk da yake jami'an gwamnatin ukraine na nuna shakku kan cewa ana shirin yin wata cikakkiyar janyewa daga hedkwatar yanki ɗaya tilo da rasha ta kama tun bayan da ta yi mamaya a watan fabrairu duk da yake janyewa irin wannan na iya zama wani babban koma baya ga shugaba vladimir putin jiya laraba shugaba joe biden bai bayyana ko shin wannan zai sa ukraine ta hau teburin tattaunawa da rasha ba ko a'a a halin da ake ciki kuma jiya laraba rasha ta ce za ta ɗau nauyin taron ɓangarori da dama da za a yi ranar 16 ga watan nuwamba don tattaunawa kan halin da ake ciki a afghanistan ana kyautata zaton wakilan musamman kan al'amuran afghanistan na kasashen china india pakistan kazakhstan iran Kyrgyzstan, tajikistan turkmenistan da uzbekistan za su halarci taron wanda ake ganinsa a matsayin matakin rasha na tuntubar bangarori game da batun na afghanistan tattaunawar da za a yi za ta fi raja'a ne kan siyasa soji tattalin arziki zamantakewa da halin da ɗan adam ke ciki a afghanistan har ila yau kuma da matakan da ake ɗaukawa na bai ɗaya don ƙarfafa tsaron yanki abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje maria zakaroba ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin moscow kenan ba ta yi wani ƙarin bayani ba yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar amurka bayan zaɓukan rabin wa'adi shugabannin ƙasashen afirka da masu fashin baƙin harkokin siyasa na nan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar 'yan afirka masu fashin baƙi na cewa su abin da suka fi damuwa a kai shine yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin amurka a duniya musamman ma kasashen afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya akwai kuma damuwa kan yadda amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya laraba ta nuna cewa kasuwannin afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kudin dala ta fannin da ya shafi bangarorin jama'a kuma al'ummomi a amurka da afirka sun yi ta shagugulan cin zabuka da amurkawa 'yan asalin afirka suka yi suna kuma masu yin bankwana da wasu sanatoci biyu waɗanda suka nuna matuƙar sha'awa game da batutuwan nahiyar afirka wato sanata jim inhofe na oklahoma da sanata rob portman na ohio ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar amurka zai yi tasiri kan irin lafazi kuma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Masu fashin baki kan harkokin China da muryar Amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura China ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa. To amma yadda jam'iyyar Democrat ta su Biden ta tabuka fiye da yadda aka zata na iya bashi ƙarin sukuni. dalla kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar bari mu kawo muku rahotonmu na farko yayin da zaɓe ke ƙara karatowa a najeriya mutane a wasu sassan ƙasar suna cewa yanzu su ya buɗe domin sun gaji da alkawarin da 'yan siyasa ke yi ba sa cikawa Wata al'umma a ƙaramar hukumar Unkogo ta jihar Kano ta ce a duk lokacin da zaɓe ya zo, 'yan siyasa suna musu alkawarin gyaran wata muhimmiyar hanya, amma da zarar sun ci zaɓe sai su manta da su. To kowane mataki al'ummar za ta ɗauka yanzu ga rahoton Baraka Bashir. A duk lokacin da aka doshi kakar zaɓe lokaci ne da 'yan siyasa kan shiga cikin al'ummominsu domin aiwatar da wani aiki da ka iya janyo soyayyar jama'a. da zarar an gama buga gangar siyasa sai labari ya sauya al'ummar yankin gayawa titin badaru sun ce da sake a zaɓe mai zuwa ba za su zaɓi wanda ba zai cika musu alkawari ba wasu 'yan unguwar da suka ci gashin kuma sakamakon ƙara lalacewar titi a daminan bana sun bayyana mawuyacin hali da suka tsinci kansu a ciki yan siyasa dai su gosi mana ƙarya ni dinnan ni dinnan a dai suna na dauko mace wallahi wallahi ba ba na yi rantsuwa wallahi na dauko mace da ciki kafin je asibiti titin nan ta haihu mun ce mu dauko mace da ciki mace da ciki za ta za ka dauko mace ciki a cikin adai sau za ce gwanna a ka sauke ta tafi a ƙasa ya fi mata kwanciyar hankali ba ma ana ruwa ba yanzu haka MT ma kana tafiya a kafa ko baka da abin hawa titin nan baka jin daɗin tafiya da shi saboda haka muna roƙo a gwamnati su taimaka tun da wannan abun ya taho su duba duk wanda yake so ya amfani da ƙuri'an mu ya kamata ya zo ya duba mana titin namu mu daga wannan shine na farko shine na ƙarshe daga mu iyayen mun gaji in dai har 'yan siyasa ba za su zo su dube mu ba su mana abin da muke bukata to mu ma za mu zo da wani sabon tsari wanda ba za mu yi da shi ba gaskiya akan haka ne muka tuntubi hukumar karma hukuma ce da ke gyara tituna da suka lalace a jihar kano inda shugabannin hukumar suka ce kwamishina ne kadai ke da hurumin bayani mun tuntubi kwamishinan ma'aikatan ayyuka da gidaje ta wayar tarho haƙar mu bata cimma ruwa ba mun taɓa alli da wani masani na kungiyar da ke jibintar al'amuran al'umma da fahimtar da su shiga harkar demokuraɗiyya shugabanta abdulrazak alkali ya ce al'umma su shirya kada a sake shan su za ka ga sai zaɓe ya gabato su fito da ayyukansu 'yan gajajjeru zan ce wayanda ba su fiye eh, kallon al'amuran da jama'a bukatunsu da suke yi ba suke so sai ka ga an zo ko a yi bohol ko kuma 'yan ƙananan ayyuka dai ko empowerment na a ce za a ba da abin taliya ga mata eh, mashina ga matasa to wannan yanayi ne da jama'a ya kamata su shirya tsam wannan 'yan siyasa za su ƙara zuwa da bukatunsu an riga an buga kugen zaɓe ah, idan sun zo da bukatunsu jama'a ya kamata su kasance suna da tsararren bukatu wanda suke so jama'a eh, 'yan siyasa su gudanar musu kamar batun ilimi ya za a inganta shi hanyoyi waɗanda suke da matukan mahimmanci kamar yadda ake ciki yanzu za ka ga magudanar ruwa da yawa sun toshe ana samun ambaliyar ruwa abdulrazak ya ce tuni suka fara wayar da kan al'umma gabanin karatowar zaɓe domin su san su baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria a gaida baraka bashir yanzu kuma ga ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya Hanifa Amurkawa mata 'yan asalin Somalia kalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu. Ilhan Umar ba Amurkiya 'yar asalin Somalia da ta fuffuce a siyasa ta sake cin kujerar Majalisar Wakilan Amurka ta wakiltar gunduma ta biyar a Minnesota. Wannan zai zama wa'adi na uku ga Umar wadda aka fara zaba a shekara ta 2018. a zaben matakin jiha a minnesota an zaɓi wata 'yar asalin Somalia zainab muhammad sanatar majalisar dattawan jiha inda ta zama ba amurkiya 'yar asalin afirka ta farko da ta ci zaben sanatar jiha ɗin a halin da ake ciki kuma hodan hassan ta kare kujerarta a majalisar wakilan jiha sauran amurkawa mata 'yan asalin somaliya da suka tsaya takara a minnesota har suka yi nasara sun hada da fatiya firayarre wadda ta ci wata kujera a kwamitin gudanarwar makaranta a jihar miyan kuwa dika lak wadda ta kafa tarihi bara a matsayin ba'amurkiya 'yar asalin somaliya ta farko da ta zama magajiyar garin wani birnin amurka wato south portland yanzu ta samu cin kujerar majalisar dattawan jiha mana abdi wadda ta tsaya takarar kujerar wakiltar livingston a majalisar ta Men ba tare da hamayya ba za ta bi ta zuwa majalisar. Jiya Laraba, shugaban hukumar kula da harkokin nukiliya ta duniya ya ce Iran ba ta yi tayin wani abu sabo ba a ganawar da aka yi kwanan nan a Biyana game da shirinta na nukiliya. To amma ya kara da cewa za a ci gaba da tattaunawa cikin makonni masu zuwa. ranar biyu ga watan nuwamba iran ta yi shaidar cewa za ta tura wata tawaga zuwa biyana don ta kokarta ta rage bambance-bambancen da ke tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e wadda ke kokarin bibiyar shirin nukiliyar iran iran na kokarin ganin an kawo ƙarshen binciken shirin nukiliyar ta da hukumar ta iaea e ke yi wanda ke ɗaya daga cikin sharuɗan da ya kamata ta cika saboda a farfaɗo da yarjejeniyar da ta cimma a shekara ta 2015 da manyan ƙasashen duniya. A gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tafi kasar Ghana inda rahotanni ke cewa dubban 'yan kasar Ghana ke yin haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen ban daki. hakan ne sa babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da tsaftar muhalli ta ƙasar ta gina ɗakunan ba haya masu rahusa ga gidaje da ɗaiɗaikun mutane sai dai mutane da yawa ba sa iya biyan kuɗin da ake bukata wajen gina musu banɗakin ga rahoton da hamza adam daga kumasi ya aiko mana malam muhammadu mai kumashi na zuwa wurin mahaifiyarsa kowace safiya ya duba lafiyanta kafin ya tafi aiki mahaifiyar tasa wadda ta kai kimanin shekaru ɗari da haihuwa ba ta iya tashi balle ta yi tattaki zuwa ban ɗaki a don haka tana ba haya ne a cikin leda daga nan a ɗauka a zuba a shara ko kuma lambatu a gaskiya lokacin da ba toilet a gida ko gun dakin mahaifiyata wallahi ana wahala saboda bangida take yi a cikin abu yara su ringa zubarwa na gaga jiyan shi ya yi yawa ban ya tafiya na da rafiya ne da gwiwa na ban ya yi rarrafa ce bayan gidan ganye rahoton babban bankin duniya ya nuni da cewa kimanin gida daya cikin bakwai ne ke da gidan ba haya a kasar ghana yayin da gwamnati ke hatsarin kimanin dalan amurka miliyan 79 kowace shekara sakamakon ba haya a fili sai dai an fi ba haya a fili a masugunan da talakawa suka fi yawa lamari na ba haya a waje abu ne mai damuwa sosai sabida mutum zai je gidan ba haya ya je iske dogon layi in ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi dole ya je waje ko cikin gota ya je yi kashin in yayi ba hayan kuma cikin gotan ruwa ne ruwa ne da ke zuwa wani wuri ya zama ma wasu mutane ruwan da ya kamata su sha in suka sha kuma yana bari mu samu ciwo kamar su dariya haka a nan kasar ghana kimanin yara dubu uku da dari biyar ke mutuwa saboda cutar dariya sai sa akwai damuwa sosai babban bankin duniya ya hada kai da gwamnatin ghana domin kawar da wannan matsala ta hanyar samar ma al'umman kasar musamman marasa galihu gidan bahaya da aka fara aiwatarwa a kumasi a nasarar gidaje dubu talatin ne za su ci moriyar wannan shirin a kira babban birnin kasar gwamnatin ghana na faman ya hana abin da ake ce ma open defecation shine mutane na zuwa ba hayi waje fili kan sarari ya ce a san yadda za a hana shi gwamnati ya samu tallafi daga world bank ya fara wanga project daga accra kamar yadda na riga na fadi ya ci shekara takwas kenan daga accra to inda aka ga ci gaban da project ya kawo uh, as at the 2021 population census an ga open defecation rate cikin greater accra region ya rage shi ya inform decision da kaman a kawo wanga project kuma kuma Kumasi. Eh. Wannan tsohuwa na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan gidan ba haya. gidan ya mini ya mini daɗi domin na ta ban gida ban wani wahala kuma. Ana bukatar da mai son gidan ba haya a gidansa ya ba da kashi talatin cikin ɗari na kuɗin da za a gina bankin duniya kuma ya ɗauki nauyin saura ɗawainiyar sai dai wannan ya zama kalubale babba sabida wasu ba su da wannan karfin aljihu gaskiya dai muna bukata amma ba mu da wannan kashi talatin a don haka muke magana yadda za a yi mu samu tallafi a taimaka muna hamza adam daga kumasi ghana To a gaida Hamza, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan. yanzu kuma bari in koma gefe guda domin sulamu mini barma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. ashirin da ya gabata mun sauka a makarantar firamare ta makafi birni garson da ke da magaram a jamhuriyar Nijar inda gwamman yaran da ke cikin halin makanta ke neman ilimin zamani. Makarantar mai shekaru 22 da kafuwa ta taka rawa sosai wajen shigar da masu bukata ta musamman a harkokin jama'a na yau da kullum. Sai dai kamar yadda za a ji a ci gaban hirar wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da daraktan makarantar ta birni Garson Malam Ibrahim Mustapha Titi. Matsaloli na ƙoƙarin dabaibaye sha'anin karatu, saboda haka ya buƙaci hukumomi su taimaka. kamar yadda mai girma shugaba alhaji bazum ya ɗauko ƙudurin yin gina gidan kwanaki bala na 'yan makaranta su 'yan mata muke so allah ya sa a cikin wannan ƙoƙari na shi ya tuno da mu a amin aikin kwana na yara. kasan wani ya ce makaho ya zai yi lakwal ko kuma kaza kaza kamar su uwayen yaran menene kiran ka a gare su. yau a duniyar mu nan gaba ɗaya muna da jama'a masu dama wanda suke da na ƙasa yau Allah musu ɗaukaka sun zama manyan ma'aikata. Mm. bai yi ba a ce a yaro dan yana da na ƙasar gani ba zai yi ba karatu. shi ne mako zai hi dace yin karatu saboda bai da lokacin wani kalle-kalle da wani wasanni na wahida da banza tsaya zai kuma abin nan ya amfane shi a yanzu wannan lokacin wannan da kuke gani daga eh, yin ta a shekara biyu da na gaya muke zawa yau ta samu eh, malaman makaranta yaran da aka hore su anan sun zama malaman makaranta kenan kun gani muna kira ga uwan yara su jajirce wajen ba yaran su hakkin da ya dace gare su su kawo su su yi karatu su sami ilimi don zai amfane su ba nan duniya ba har lahira kuma zai amfani al'ummar kasar su yanzu nan firamare ne muke ciki nan ajin da muke ciki na firamare ne ko to kuma daga nan kamar yaran suna ci gaba su je gaba ko kuwa kamar yadda na ga muku ce ai lokacin nan ta hori yaran da sun zama malaman makaranta daga nan suna zuwa sakandare wasu sun kare daga sakandare suna wuce har university amma a yanzu a wannan zancen da nake muke wala kwalkin ta samu yaran da ya samu eh, master a communication ta samu mushina wanda yanzu insistar ne kuma marasa gani kenan suna ci gaba su wuce daga college su je eh, lise har zuwa jami'a sannu a sannu irin matsalolin da a farko aka samu a yanzu gaskiya an ga haske ana samun ci gaba dangance da ganin irin tallafin da gwamnati take kaiwa da irin eh, jan kunnen da ake wa uwaye ana gwadawa kuma duniya irin yadda yake da mahimmanci shi ma mai na ƙasa a bashi yanci shi ya je ya yi karatu muna samun eh, da suna ci gaba To wani abin lura a game da tafiyar wannan makaranta shine halin da malamai kansu ke ciki domin baya ga karancin kayan aiki waɗannan malamai na fatan ganin an bullo da hanyoyin basu horo ta yadda za su sami kwarewar da ke daidai da ci gaban da zamani ya zo da shi. Sunana Madam Ado Fatima ana ce min gambo. Makarantar yara masu nakasassu wanda bisa gani ni ce madankinsu ni ma na gani kun san yaro mai nakasa ɗaya kambacin yaro goma ne mai ito kenan horon da zaki ba yaro ɗaya mai nakasa kambacin yaro goma ne mai ito tunda shi aikin shi ba ƙaramin aiki ba ne ba kin gane ko kuma su wannan yaran da kike ganin sa a nan kin kowanne da irin na kasa tashi to a klaskin nan ina da su wajen yaran sun kai wajen su 26 wanda shi kuma mu kukan namu da zamu kai ga wajen gwamnati mu ma muna son horo mu da kanmu madannin eh mu ma muna son horo tunda akwai sabon rubutun rubutunmu na birai da aka hudu kenan mu ban mu da formation biskashi. kuma yanzu an ya mai yaro karami na sefe sai buga miki ordinatar yaro na kasance mu ma madamin da muke nan zamani wallahi bamu san ba yanda za mu buga ordinatar mu iya shi a cikin Niger kin a cikin Niger kin cikin eh, garurruka daga nyamai sai zandar ita ce ta biyu game ga yara kun gane ko to shi ne kenan muna kai kuka kama ga gwamnati ga masu hannu mai shuni su mu ma mu shannu mu ma muna san inda za a tallaba mu inda za mu samu ma horon eh, na kwamfuta mm. da na kuma yaran namu su ma a koya musu mu ma a koya muna muna son wannan kin formation da yawa muna son mu ma a koya inda nyami su suke da wannan kin samu opportunity mu ma muna son mu ƙara samu opportunity nan ba dan mun rena ba abin da gwamnati ya mu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin daraktan makarantar firamare ta makafi da ke da magaram a jamhuriyar nishar ibrahim mustapha titi da malama fatima ado gambo da wakiliyar muryar amurka tamar abari ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine gwamnati na kai karan malaman koyarwa zuwa ga kwamishin ɗin kada godon gani da naɗin da aka yi wa in kansa a matsayin babban daraktan GES wato ma'aikatar ilimi na kasar nan. Jaridar ta ce gwamnati na kai karan malaman koyarwa da ke yajin aiki zuwa ga kwamishin ɗin kalago na ƙasa game da matsayinsu akan naɗin da aka yi wa babban daraktan halatta na riko na ma'aikatar ilimin kasar nan ma'aikatar uh, dangantar na ayyuka da kadago yacce ta kai karar kungiyoyin zuwa ga ainihin Commission, na bukatar a yi tsakani game da yajin aikin da kungiyoyin malaman karantarwar ke ci gaba da yi Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Kyanofori Ata ya faɗa wa mambobin majalisa cewar ba zai bar matsayin aikin ɗin nasa ba. Yana mai ruruta irin darajoji da Allah ya yi masa. Jaridar ta ce ministar kuɗi ya faɗa wa mambobin majalisa da ke kururuwan a asauki ministan kuɗi daga matsayinsa ya faɗa musu cewar ko kaɗan ba zai sauka ba shine wanda ya dace ya fanshi ƙasar nan daga wato tsunduma da ta yi a cikin mummunar hali na tattalin arziki zuwa matsayi da ya dace sa ya bayyana a fili cewar kanofurata na da tabbaci cewar shugaba na kufa ado ba zai sallame shi ba a bisa la'akari da irin buƙatar da ya a shi daman ya yi ci gaba da tattaunawa da asusun ta'amali da kuɗaɗen duniya sa'an ya gabatar da jawabin kasafin kudin shekara ta 2023 a majalisar dokoki kan iya cika wannan shawara na sauke ministan kudin. gaskiya game da ikirarin bawumiya a wurin bukin hagbaceccu cewar gwamnati ta samu nasarori 45 a yayin mulkinta jaridar da daily dispatch ta rubuta wannan labarin jaridar ta ce a wurin bukin shekara ta 2022 na hagbaceccu da aka yi a ranar asabar biyar ga watan nawamba shekara ta 2022 mataimakin shugaban kasa dr Mahmud bawumiya ya yi magana game da halin da ake ciki na tattalin arzikin kasa da irin kalubale da kasa kasar Ghana da sauran kasashe ke fuskanta ya bayyana cewar laƙiƙa babu tantama cewar ana fuskantar tsadan kaya da wahalhalu ili iri a nan kasar hamma da sauran kasashen duniya abin da ya tabbata shine duniya na fuskantar matsala na tattalin arziki wannan matsala ya faru ne daga matsalan tsadar kaya da makamashi da abinci wannan ya yi dalilin tsada da ya shafi duk duniya ba a bar gana ba tsakanin shekara ta goma sha tara da dubu biyu da biyu lamarin tsada a kasar ghana ya linka so biyar lamarin tsada a togo ya linka so shida lamarin tsada ya linka a kasar senegal su goma sha daya lamarin tsadar kaya ya linka a kasar cote d'ivoire su bakwai haka ma a kasar ingila ya linka su takwas in ji bawumiya da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ministan tsaron rasha jiya laraba ya ce sojojin rasha na janyewa daga muhimmin birnin nan na karsan da ke kudancin ukraine duk da yake jami'an gwamnatin ukraine na nuna shakku kan cewa ana shirin yin wata cikakkiyar janyewa daga hedkwatar yanki ɗaya tilo da rasha ta kama tun bayan da ta yi mamaya a watan fabrairu duk da yake janyewa irin wannan na iya zama wani babban koma baya ga shugaba vladimir putin jiya laraba shugaba joe biden bai bayyana ko shin wannan zai sa ukraine ta hau teburin tattaunawa da rasha ba ko a'a a halin da ake ciki kuma jiya laraba rasha ta ce za ta ɗau nauyin taron ɓangarori da dama da za a yi ranar 16 ga watan nuwamba don tattaunawa kan halin da ake ciki a afghanistan ana kyautata zaton wakilan musamman kan al'amuran afghanistan na kasashen china india pakistan kazakhstan iran Kyrgyzstan, tajikistan turkmenistan da uzbekistan za su halarci taron wanda ake ganin sa a matsayin matakin rasha na tuntubar bangarori game da batun na afghanistan yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar amurka bayan zaɓukan rabin wa'adi shugabannin ƙasashen afirka da masu fashin baƙin harkokin siyasa na nan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar 'yan afirka masu fashin baƙi na cewa su abin da suka fi damuwa a kai shine yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin amurka a duniya musamman ma ƙasashen afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya akwai kuma damuwa kan yadda amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya laraba ta nuna cewa kasuwannin afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kudin dala ta fannin da ya shafi bangarorin jama'a kuma al'ummomi a amurka da afirka sun yi ta shagugulan cin zabuka da amurkawa 'yan asalin afirka suka yi To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa nake ce da ku a wuni lafiya bisalam